wannan lamari dai na aukuwa ne dai lokacin da rundunar sojan kasar ke kirarin sace kwato garin gamborin gala ɗaya daga cikin garuruwa da ke kan iyaka da kasar kamaru wanda yayan kungiyar boko haram suka ka gida a ciki a can baya a yan kwanakin nan dai ana ci gaba da samun hare-hare ne a ƙauyuka duk da irin nasarorin da rundunar sojan ke samu sai dai mazauna ƙauyukan na ci gaba da kokawa ne game da irin harin sari kanoke da 'yan kungiyar boko haram din kan kai masu wanda ake danganta shi da shure-shure sai dai mazauna ƙauyukan na ci gaba da kiran hukumomin tsaron ne da kuma jan hankulan masu ruwa da tsaki da su kawo masu dauki game da irin halin da suka fada a halin yanzu malam muhammad rabiu ɗaya daga cikin mazauna ƙauyukan da ke karamar hukumar gujiba a jihar yobe ya shaida min ta wayar tarho cewa yayan kungiyar boko haram din na cin karansu ba babbaka a irin ƙauyukan su abubuwa suna ta faruwa kuma a nan eh, lungun ba local government eh, yobe kenan A sokoto mu a gaskiya ka zan babban kuka da mun ka bada inda hanyar kuka ka bayar har hukuma ta ji wani abu ko kuma a ji wani abu ne ga yadda abin da yake tafiya haka Yawwa. to abubuwa ne an yi shi ɗaya biyu uku sama da haka har yanzu mu a hukumar soja wanda za a ce soja ne a Najeriya bai shiga wannan yankin ya kai mana gudunmuwa ba kuma gashi sai halaka mutane ake yi a wani gari kenan kaga kes dai akwai yadin inda kwanakin baya har kuka shekai ta cewar an kai hari din nan sannan yanzu shekaran jiya waccan yau kwana uku akwai bula akwai bandila sun je sun yanka limamin garin sun kuma bandila sun yanka limamin garin sun kona gida sama da talatin sannan sun zo akwai kauye bungai shi ma akalla sun kona gidaje nan sun kori mutane sun ɗebi kayayyakin su kaga abu na gari kanta wanda take bakin kan kwanta ma sun zo sun harbe mutum biyar sannan mu a gaskiya gaba ɗaya kamar akalla ma mu hukuma ko bata san da mu bane ko kuma a'a rashin da ya adalci kuma sai a ce ana aiki ana taimako mu babu wanda ya kai mana gudunmawa wannan yanki. Kana nufin babu su sojoji a wannan yanki. wallahi wallahi ka ga yadin kukuwa kwanakin baya an je an kone gida ɗari da saba'in an kona mota talatin an kona shagunonin gari soja bai je garin ba Allah. Shi ma Malam Maru Ali Bukar ɗaya daga cikin mutanen da suka samu tsallakawa zuwa ƙasar Nijar ya ce damin irin halin da al'ummar na suka shiga sakamakon zafafa hare-hare a ƙauyuka da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin kan yi. boko sun zo aka kashe mutane a kawai gidan aka zo suna jare aka kashe mutane har da kashe mutane duk a a cikin kauye a cikin garin gudun a kauye a kauye nan an zo aka kashe nan ne yanzu yanzu eh. yana ga mari amma kamar kamar su mutanen a gudunbalin dama akwai mutane a cikin garin ne akwai mutane akwai ba akwai akwai akwai mutane dama cikin gudunbalin ma kuma akwai akwai tsohofi da daya biyu haka na kodai masu wannan shi ne abin ya faru shekarun jiya abin ya faru